karfe Takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci shida da kuma 22. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirmu na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Hukumar da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLA ta sanar da gagarumin ci gaba a yaƙin da take yi cikin shekaru uku inda ta kama masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi sama da dubu hamsin da biyu. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya janye shirin ƙarin haraji da ya haifar da zanga-zanga tare da rasa rayuka yayin da hukumar kare hakkin bidarma ta ƙasar ta bukaci gudanar da bincike kan mutane da aka kashe. Wata kotu a Amurka ta yankewa tsohon shugaban ƙasar Honduras juan hernandez hukuncin ɗaurin shekaru 45 a gidan yari to ga labarin bi da bi hukumar da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndla ta ce cikin shekaru uku ta samu nasarar kama masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi 52,901 yayin da aka zartar da hukunci kan mutane dubu tara ndla ta bayyana waɗannan alƙaluma ne yayin bikin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin bikin yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi a jiya laraba daga yola ahmad alhassan ya aiko mana rahoto kan yadda bikin ya gudana a can a tsawon shekaru masu yawa hukumomi a najeriya ke yakar sha da safarar miyagun ƙwayoyi sai dai har zuwa rana irin ta yau sun gaza kai masu wannan harka ƙasa cn abolofemi samson shugaban hukumar ndlea da ke da alhakin haramta sha da safaran miyagun kwayoyi a jihar adamawa ya ce sun kama tabar wiwi da hodar iblis mai tarin yawa Wannan da kuke gani hodar Iblis ce, wadda ta kai nauyin gram sha biyar an yi safararta ne a ƙarƙashin takalmi. Wannan kuma bar wiwi ce wadda ta kai ton ɗaya da ɗigo tara. Kuɗinta kuma ka iya zarta naira miliyan 28. Na kuma ci ta bakin wani matashi tsohon ɗan caji kamar yadda suke kiran abar. Ko addini ya yi tasiri wajen raba shi da wannan ƙazantar? Sunana Abdulsamar Sa'idu. eh gaskiya har ga Allah ni a da da nake ɗeban kayan ƙari eh har ga Allah ibada baya yiwuwa sakamakon cewa daga lokacin ibada ya karato lokacin kanka ya riga da yayi nauyi to abun ba zai yiwu ba dole ne kawai sai dai kawai mu hakura muna ji muna kallo hakan nan dai ibada sai dai ta wuce ka amma yanzu alhamdulillahi da Allah ya sa na daina wannan al'amarin wallahi ko nauyi abun baya sake min kuma duk da daukar wannan mataki akwai babban aiki gaban hukumomi ganin yadda matasa ke sahun gaba wajen ta'ammuli da miyagun kwayoyi Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. Rundunar sojin Najeriya ta aike da dakaru 177 zuwa kasar Gini Bisau don taimakawa kasar wajen maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar da ke yammacin Afirka. Shugaban sashen gudanarwa na rundunar sojin ƙasa ta Najeriya Manjo Janar Boniface Sinjen shi ya bayyana haka ranar laraba lokacin bikin yaye sabbin sojojin musamman na tallafawa ayyukan kungiyar ecowas a cibiyar horas da sojoji da ke jaji a kaduna kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ta samu tsohon ɗan tawayen mali alhassan al abdulaziz ak muhammad da laifukan yaƙi kan rawar da ya taka lokacin da ƙungiyar da ke da alaka da alkaida ta karbe iko a birnin tambuktu abdullahi isa na dauke da karin bayani kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a jiya laraba 26 ga watan yuni ta samu abdulaziz alhassan mai shekaru 46 shugaban rundunar 'yan sanda tabbatar da addinin musulunci a tambuktu da laifuka da dama kotun na tuhumar sa da aikata laifukan yaƙi da suka hada da azabtarwa fyaɗe cin zarafin bil'adama a cikin garin na tambuktu kama daga shekara ta 2012 zuwa 2013 a lokacin da arewacin yankin ƙasar ta mali ya kasance karkashin ikon kungiyoyi masu dawar jihadi da suka hada da akmi da kuma ansar din kotun ta tabbatar da tuhumar da ake yi wa abdulaziz alhassan tana kallonsa kuma a matsayin mai nuna isa da ke bayar da umarni da kuma aikata umarnin kotun shari'ar musulunci ba kakkautawa musamman ga matan da ba su sanye da niqab ko mutanen da aka kama bisa laifin aikata zina da masu kaucewa aiki da shari'ar musulunci a garin na Tombuktu an dai same shi da laifuka da dama haɗe da yanke hannayen mutanen da aka kama a lokacin lamuran tsaro na ci gaba da tabarbarewa a wasu sassa na jamhuriyar Nijar duk da matakai da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ke cewa tana ɗauka don magance matsalar a ƙasa da mako guda akalla jami'an tsaron ƙasar 22 ne suka mutu a hare-hare da 'yan bindiga suka kai a yankunan yammaci da arewa maso gabashin ƙasar abinda ya sa matuni gwamnatin soji ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international kuna iya sauke manhajar pure radio domin ci gaba da sauraronmu. mu adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar tarzoma da ta bayan zanga-zangar nuna adawa dokar tsorara haraji da gwamnatin ƙasar ke shirin aiwatarwa ya kai 23 dubban mutane ne suka fita zanga-zanga a ƙalla birane 60 na ƙasar kenya don nuna rashin amincewarsu kan shirin gwamnatin shugaba william ruto na bujirowa da sabon haraji inda a birnin nairobi masu zanga-zangar suka nemi kusawa cikin ginin majalisar dokoki lamarin da ya janyo asarar rayuka tuni shugaba william rito ya janye daga wannan batu na ƙarin haraji hakan ya sa hukumar kare hakkin ɗan adam na ƙasar ke neman a bi bahasin waɗanda hare-haren ya rutsa da su david malombe shine kuma daraktan hukumar A yau an tunatar da mu mugun zamani mai bakin duhu da Kenya ta taɓa fuskanta a baya. kuma mun taɓa kasancewa a cikin wannan hali a da a yau shugaban kenya william ruto ya zama wanda zai kare kansa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya saboda laifukan take hakkin bil'adama da suka auku a ƙasar a jiya. Mr. Ruto ya tsara kuma ya aiwatar da kisan kare dangi akan masu zanga-zangar lumana. 'Yan sanda sun harbi masu zanga-zanga da ba su dauke da makamai a wajen majalisar dokokin ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa 'yan sanda sun bindige ɗimbin mutane a cikin dare ko bayan da aka karkara zanga-zangar. Wannan alhaki ya rataya ne akan Ruto, ko da yake bai fito kan titi ba ba zai iya tserewa wannan zargi ba kalamun david malombe to a ranar asabar mai zuwa ne a 29 ga wata da muke ciki kenan al'ummar murtaniya sama da miliyan hudu da rabi za su kada kuri'a a zaben shugaban kasa wanda shugaba muhammad ud guzani zai fafata da 'yan takara shida Nasiruddin Muhammad na dauke da karin bayani. Zaben na ranar Asabar ana kyautata zaton ga zuwani mai shekaru 67 ne zai sake lashewa a karo na biyu. Kotun dai bata amince da takarar tsohon shugaban Murtaniya Muhammad Ul Abdulaziz ba. Wanda yanzu haka ke rufe a gidan yari bisa tuhumarsa da barnata dukiyar ƙasa batun da tuni ya sha musantawa a makon da ya gabata ne dai aka fito da abdulaziz daga gidan kasan don ya miƙa wa kotu takardar takararsa sai dai bata amince da takarar ba bisa karancin waɗanda za su tsaya masa a takarar sauran 'yan takarar sun hada da shugaban jam'iyyar adawa mai ikirarin islama hamadu ul sa'id muktar da mai fafutakar kare haƙƙin bil'adama biram ul da'ul abid wanda ne zo na biyu a yawan ƙuri'u a zaben 2019 Kasar Murtaniya da yi ta fuskanci jerin juyin mulki tsakanin shekarun 1978 zuwa 2008 sai a 2019 ne aka fara gudanar da mulkin dimokuraɗiyya. tsohon babban hafsan sojin gini kanar sadiba kulibale ya mutu a inda ake tsare da shi kwanaki sha bayan da kotun soja konakri ta yanke masa hukuncin daurin shekaru biyar a kurkuku kan mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba da yammacin talata wato kwanaki uku bayan mutuwarsa masu gabatar da ƙara a kotun soji ta konakiri suka sanar da mutuwar sadiba kulibali sakamakon binciken likitoci dai ya nuna cewa bugun zuciya na iya zama sanadiyar mutuwarsa sai dai metr lasinet diabate ɗaya daga cikin lauyoyin kanar kulibali ya ki amincewa da wannan sakamako. Wata kotu a birnin New York na ƙasar Amurka ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar Honduras Juan Orlando Hernandez hukuncin ɗaurin shekaru 45 a gidan yari bayan da aka same shi da laifin safarar ɗaruruwan tan na hodar Iblis zuwa Amurka. Wasu masu adawa da Hernandez sun taru a wajen kotun Manhattan gabanin yanke hukuncin dauke da alluna da ke nuna laifukan tsohon shugaban kasar tare da bayyana gwamnatinsa a matsayin wanda ta tilastawa mutane gudun hijira babban jami'in ofishin kula da ayyukan jinƙai na majalisar ɗinkin duniya ocha martin griffins ya nuna matukar damuwarsa kan yiwuwar yaɗuwar yakin gaza zuwa faɗin yankin griffins wanda ya zanta da manema labarai a geneva ranar laraba ya ce abin damuwa ne game da yiwuwar ƙarin bala'i da mace-mace da abubuwa da ke faruwa a yammacin kogin jordan da kuma barazanar barkewar tashin hankali a lebanon ofishin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa jami'an tsaron isra'ila ko 'yan mamaya sun kashe akalla falasinawa 528 da suka hada da ƙananan yara 133 a gabar yamma da kogin jordan tun daga ranar bakwai ga watan oktoba takwas ne da minti goma lokaci ne na labaran wasanni kuma kai tsaye ga abdulkadir haladi kiyawa to ahmad barka da hantsi barka da yanzu za mu fara da gasar kofa amerika inda kudancin amurka Eh, a kudancin amurka argentina ta zama ƙasa ta farko da ta samu gurbin buga zagaye na biyu a gasar ta 2024 eh. da ke gudana yanzu haka a amurka ta haye kenan gwarai kuwa wannan dai na zuwa ne bayan da argentina ta samu nasarar doke cile da ci ɗaya da nema a wasan da suka buga a daren jiya laraba kuma dan wasa lautaro martinez ne ya ci kwallon dab da za a tashi daga wasan mm. kasar argentina wadda lionel messi ke jagoranta yanzu haka ta zama kasa ta farko da ta kai wannan zagaye na biyu a gasar da ake ci gaba da fafatawa wadda kuma take daukar hankalin jama'a mm. tuni argentina ta zama ta daya a rukunin a da maki shida kuma hakan ya bata damar kaiwa ga zagaye na gaba tun kafin ta buga wasan karshe da tawagar peru euro a ranar lahadi mai zuwa euro euro 2024 ta ɗan lullube ta kaɗan eh. <laughs> ita kuma ƙasar canada tana matsayi na biyu bayan da ta samu nasara a kan peru da ci ɗaya da nema a wasan da suka buga tun a shekaran jiya talata Uh, yanzu ƙasashe yanzu kasashe sha shida a gasar euro 2024 sirka rage a gasar mhm. kuma yanzu haka sun san abokan karawarsu a zagayen kwab daya inda tawagar spaniya za ta kece reni da georgia tawagar jamus kuwa mai masaukin baki za ta barje gumi ne da tawagar denmark sai portugal da slovakia faransa za ta fafata da tawagar belgium daidai lokacin da romania za ta ke care ni da tawagar netherlands akwai wasa tsakanin austria da turkiya inda ingila kuma za ta care ni da slovakia sai kuma switzerland da za ta barja gumi da mai rike da kofin wato tawagar italiya mm. wadda ta lashe a 2020 idan muka je najeriya an sanya ranar fara gasar cin kofin premier ta kasar ta kakar wasannin shekarar 2024-2025 bayan da inugu rangers ta lashe na mm, wannan gaskiya ne hmm. shugaban hukumar shirya gasar da benga elebele ne ya sanar da hakan ya ce ranar 31 ga watan agusta mai zuwa hmm. za a fara gasar da kungiyoyi 20 da suke fafatawa duk shekara kasan kamar yadda ka faɗa enugu rangers tire ta lashe gasar kuma kungiyar ta ni ta samu tikitin buga gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara mai zuwa waɗanda suka afa mata baya gaskiya ne ana sa ran da sabbin kungiyoyi irin su nasarawa united da el warriors da ikorodu city da kuma beyond limit fc za su buga gasar bayan tsallakawa daga gasar wato mai daraja ta biyu a najeriya kasan ita lagos ta soka ajin yan dagaji muna godiya kure da ina godiya nima rfi yanzu kuma bari mu je ga mabudin taska Sashen Hausa na Arafai na maraba da masu sauraronmu daga kowane lungu da saƙo na duniya. Burinmu a har kullum shine kawo muku labarai da dume su akan al'amuran da ke gudana daga dukkan sassa baya ga ƙayatattun shirye-shiryenmu masu inganci. Mai sauraro kana iya garzayawa shafinmu na intanet hausa.rfi.fr don karanta mahimman labaran da muke wallafawa bugu da ƙari. Za kuma ka iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook don kallon bidiyon kai tsaye na labaranmu na karfe biyar da maraice. Wasu daga cikin labaran da aka ji kuma za a iya karantawa ko sauraro a shafinmu na intanet a wannan Alhamis sun hada da rahoto akan aikin shata kan iyaka tsakanin Najeriya da Kamaru wanda aka shafi shekaru ashirin ana tattaunawa a kai. Akwai kuma labari a game da hukuncin zaman kaso da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya watan ICC ta yankewa shugaban 'yan sandan tabbatar da shari'ar musulunci na yankin Timbuktu a Mali. a kasar kenya mun ci cewa shugaba william ruto ya yi amai ya lashe a game da dokar tsawon haraji da ta janyo mummunar tarzoma a kasar wanda ta yi sanadin mutuwar sama da mutane ashirin. Cikin shirinmu na bakonmu a yau, mun yi hira da ɗan gwagwarmaya ƙungiyar farar hula ta MPCR Sanusi Muhammad, wanda ya tsokaci akan ikirarin da Amurka ta yi na cewa ficewarta a jamhuriyar Nijar za ta ta'azzara fitintinu a yankin yammacin Afirka. A samu cikakkiyar hirar a shafinmu na intanet a hausa.rfi/fr. a cikin shafinmu na facebook kuwa akwai hoton bidiyo da ke bayani akan yadda za a kare kai daga cutar kwalara da ta ɓarke a sassan najeriya kwanan nan ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na rfi don samun ƙayatattu da kuma sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bibi rfi hausa kumori haka yake an gaida michael kudisan rfi bari mu je ga mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Abdulkadir Haladu Kiyawa ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi duba ne akan sabuwar hanyar koyarwa da kuma tasirin da take da shi a harkar ilimi a faɗin duniya, wato Innovative Teaching Method a Turanci. Ita dai sabuwar hanyar koyarwa wato Innovative Teaching Method hanya ce da ta sha bamban da hanyoyin koyarwa da aka saba gani a lokutan baya domin ita ana koyar da ɗalibai ne bisa doron buƙatar